mutane da suke ka ji mutum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lagaran walin lafiya. Kada ina son ɗan ƙare mana nasiha ga wasu zuwa wasu malamai. Za ga malami ya kai wa ɗan uwansa malami ziyara. Ina so a wasu malamai nasiha za ka malami ya ya kai wa ɗan uwansa malami ziyara. Za ka ji mutane suna zagi ka kai wa ɗan bid'a ziyara ko ɗan bid'a ya kaza kaza da irin surutun mutane da suke ji mutum har yana kai matsayin da zai kafirta ga dan ka kai wa wani malami ziyara dan kuna da sabanin fahimta to wannan shi dai a tashi a je a yi ziyara don sada zumunci ko don girmama jura, ko don wata ma'ana ƙila don neman ilimi kila na san tun da abin da kake magana akai wani abu ne da ya faru a cikin satin nan musamman wallahi lalacewa al'umma ta sanya har ya zama shudin da ake tattaunawa da batanci a kai abin da shi wannan malamin ya yi ni gaskiya burge ni kuma a lokacin sai na ji ya samu wata fadla da ni na kasa samu so da daidai lokacin da shi wancan malamin ɗaya yake ta maganganu wanda mutane suna ta maganganu a kai tsakanin masu inkari da masu musantawa da masu izini alal aƙalli ka tashi ka ji daga bakin shi ko da ta waya ne da ta mala abubuwan nan da kake faɗa ne ne da idan ka gamsu shi ne? in baka gamsu ba sa ka iya fitowa ka ce ka gamsu ba dalili ka nemi wanda ya yi bayanin shi ma ya kasa gamsar da ni. da abin da wancan malamin ya yi ya caccaka ya je dan ya ji daga bakin malam abubuwan da kake faɗa malam ya ɗauko masa littafai Allahumma in ma da wani abu da nake so in yi ta'aliki a kai tun da ka taɓo ni da ba mun tambaya haka ba ba zan sa baki na a ce dan ina yawan kau da kai daga cikin abubuwa irin waɗannan abubuwa ko da ku ina ganin akwai maganar da in nayi za ta zama ko wani sako da zan isar ila zai amfani to amma ina yawan kau da kai saboda al'umma da yawa yanzu ba mummunin sakon ka ake kallo ba bakin ta kawai kai magana kai ma sai a zo a samu wani ɓarayi a saka a ce kana goyon bayan wani ko kana goyon bayan wani a ah, wancan malamin ya ɗauko littattafai guda biyu kashful hijab na alkadi ahmad sukairis sifili ɗaya ne sai raf'un niqab shi ma na alkadi ahmad sukairis sifili ya ce duk abubuwan da yake faɗa suna cikin waɗannan littafan to wannan shi ne kawai zan wata ne gaskiya ba haka ba ba komai da yake faɗa ba ne a cikin kashi da da rabu hijab da ya ce sunayen nan da yake zanowa na sahabban shehu tijjani su wane ne al su at-talili at Zuci, su al-jarbidu at wannan haka ne sunaye ne kuma akwai wani kanena da ya mun tambaya ta whatsapp akan sunayen sai nake bashi ansa daga baya na ga dora shi a facebook ya zagaya da gaske suna ne ko ba dole bane sunayen su yi daidai da yadda yanzu misali akwai wani suna da naji har wani mai da'awan malami yana zaune a kan kujeran karantarwa amma ya zo yana ba'a yana yana yana wata ina akwai wani malami ko dan Maiduguri ne mai dan rawani mai ina yana na to shi yana ɗaukar wai albarbari yana fasa da ita albarbari bai sha bamban da a ce wana wana al-hausawi ba barbar kabila ce a yankin magari barbar kabila ce hasali ma wuce tijjani cikin wannan kabilar ya ka duk wanda ya fito a wannan kabilar da larabci ka faɗa musu na shi in mutum ya yi larabci wanda ya fito daga kabilar barbar in ana so a danganta shi zuwa ga kabilar shi dala faɗi ya za a ce ina siba wani zamani ya faɗa ya za a ce dole a ce albarbari kuma kai da kake wauta in irin wannan karatun na wauta za a yi saboda kai a wurinka barbara wani abu ne na ba tsakila ko wani abu shi ne kake ganin zaka wannan to shi a wurin shi bai ma san barbara ta wani abu ne da irin yarenka ba yarenka shi ne duniya duk abin da in haka ne ya za ka yi da wasu ayoyi masu kama da zagiya qur'ani wa kuntum qauman a yarenka gaban ai wani magana ce daban don haka wannan abun kar a bar malami kare saboda sabanin fahimta ya dawo kuma har ya ba da kofa ga jahilai su ma samu damar yin batsa su samu damar shiga harkar da ba ta su ba kana malami ka zo kana yi wa sunan albarbari ba'a to ya zaton ka jahili shi kuma wallahi an ji kunya Da haka sunayen waɗannan da su wancan malamin ya ce duk suna cikin wannan littafin sai mu ce haka ne amma abin da yake bin bayan na kissoshi ba dole bane in an je littafin a samu ba kuma dole bane in an samu su zama yadda ya faɗa haka nan ne akwai gyare-gyare don akwai kisar su'unu na taɓa jinta a bakin shi amma kisar yadda ya bada ta cike-cike da gyare-gyare ɗan fashi ɗin nan da shehu tijjani ya ce wasu da mukaddamin su ya rasu ku je zu'unin ne mukaddamin an yi wannan amma ba yadda shi wannan malamin ya kawo akwai yan gyare-gyare da haka abinda nake nufi kar ya ɗauke waɗannan maganganun nashi tsakanin ingantattu da wanda ba su inganta ba da wanda aka kawo daidai da wanda aka yi kare-kare ya ɗauke ta daga kan shi ya ɗora a cikin littafin da alkali suka rage rubuta ce duk suna ciki ƙila ƙari akan wannan wani zai ɗauka har labarin ta malbatu ma yana ciki tun da ya ce duk abin da ya faɗa na cikin littafin nan ƙila har labarin ta malbatu kaga waɗannan abubuwan duk ya kamata a kar a yi wannan abin ya yi kama da abin da malama hadisi suke cata dilisi ka ɗauko wata riwaya ka haɗa da wata riwaya da baka ruwaito a wurin wani malami saboda ka taɓa zama wurin shi sai ka yi ihami da wani abin da za a ɗauka ita ma wannan magana daga wannan malamin ka ji ko ba haka nan bane shine tadlisi da haka akwai wani nau'i na tadlisi shi abin da aka faɗa cewa dukkan abin da nake faɗa suna cikin littafin wallahi ba dinga bane amma abin da shi wancan mai ɗauko kafa ya kawo ziyara ne ya burge ni kuma da ana irin wannan zumuncin tsakani kuma ai da ya tashi ya dawo wurin karatun shi ce to na je na samu malam wani har ma ya bani dariƙa na bashi izala kaga dai akalla dai an ɗan yi ɗan barkwanci barkwanci ko kuma da wahala daga baya ya dawo ya zage shi ko ya la'ance shi da Allah irin wannan abu in kun saba da mutum a aƙida kun saba a fahimta kun saba a tunani kar ya zama kofa buɗaɗɗiya ta cin mutunci ya zama kofa buɗaɗɗiya ta tattaunawa ni wallahi malam abin da ya faru burge ni gaskiyar lamari burge ni Allah ya saka da kai kuma Allah ya sa sauran malamai su ɗauki irin wannan salon na yin raha da tattaunawa tsakani ba jifan juna da wulakantawa da aibatawa ba abu ne amma da ya faru gaskiya mai kyau da al'umman malamai musamman da suna wannan da an yi saving abubuwa da yawa Allah ya dafa mana wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa jarihi al-azim wa radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين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 yau za mu tashi a darasi na ko in ce a halka ta ashirin kuma muna cikin fasali na biyu a cikin ismi na farko a cikin alkitabul awwal za mu tashi inda alƙadi iya rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa wa fi hadithin akhara أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة عبدي أحمد المختار مولده بمكة ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة أمته الحمادون لله على كل حال ya zo a cikin wani hadisi daban kuma cewa akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari an sifatihi fi tawra daga siffar shi da ta zo a cikin at-taura kun sani da manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi ba ma sahabban shi ma an sufanta su a cikin attaura da injila ko saboda Allah tabaraka wa ya faɗa mana Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda wal kufari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simayhum fi wujuhihim min nafar sujud dhalika mathaluhum fi tawra kaga dhalika mathaluhum fi wa mathaluhum fil injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار da haka ba annabi alaihi salatu wasalam ba sahabban shi ma da suke tare da shi ababen sufantawa ne a cikin attaura kamar yadda wannan ayan alqur'ani shi tabbatar mana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake ba da labari daga sufan shi dake cikin attaura yace a cikin attaura ga abin da Allah ya faɗa na sufata yace abdi ahmadul muhtar bawan nan nawa da nake baka labari ya kai musa nake ce ka isar da labarin shi zuwa ga mutanenka sunan shi ahmadu wannan suna sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ahmadu wasu malamai suna cewa shine sunan da ake kiran shi a cikin sammai kamar yadda aka sake kiran shi da muhammadu to cikin sammai ana kiran shi da ahmadu dan haka duka sunayen Manzan Allah ne kuma alqur'ani ya kira shi da duka sunayen guda biyu ya kira shi da Muhammadu a wurare hudu Muhammadu Rasulullah walladina ma huwa shidda'u zuwa ƙarshe ya kira shi da Muhammadu ma kana Muhammadu na ba adamin kuma lakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin ya kira shi da Muhammadu wa amanu bima nuzila ala Muhammadu wa huwa haqu ya kira shi da Muhammadu inda yake cewa ma Muhammadu illa rasulun khalil min rasul a wurare guda hudu ya kuma kira shi da Ahmadu a inda yake cewa mu bashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu Ahmad haka da Ahmadu da Muhammadu duka sunayen Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam haka yace abi Ahmadu al Bawa bawana sunan shi Ahmadu kuma shine zababbe na a cikin bayi ga baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi yana cewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta a cikin mutane ya halitta a cikin ya halitta bari ya zabi bani Adam a bani adam ya zaɓi walid ibrahim a walid ibrahim ya zaɓi walid isma'il a walid isma'il ya zaɓi adnan a adnan ya zaɓi bani hashim a ƙuraishu a bani ƙuraishu ya zaɓi banu hashim ce ni kuma sun yi zaɓe ni a banu hashim ce don haka ni ne zaɓaɓɓe a cikin zaɓaɓɓu a cikin zaɓaɓɓu fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa wannan yayi daidai da sufar shi da Allah ya faɗa a cikin at-Taura cewa shine Ahmadu al-Muqtar shine Ahmadu wanda yake abin zaɓe abin raurayewa a cikin zaɓaɓɓu sallallahu alaihi wasallam yace mauliduhu bi makkata wurin da za a haifi manza Allah sallallahu alaihi wasallama shine makka wannan dalilin yasa da Allah ya halicci garin makka mun san dai daman nan ne gari na farko a doron duniya duka domin ba daji ake cewa gari ba gari shine dajin da aka yanka aka yi gini don a zauna to sai Allah ce mana inda aka fara yin gini a duniya shine makka kenan yana nuna mana gari na farko a duniya shine makka na aka fara yin gini inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata kaka ashe makka shine farkon gari saboda nan ne mahaifar farkon halittar Allah da Allah ya halicci makka ya sanya ɗakin shi shine ginin farko a makka sai ya sa dukkan annabawa ga baki ɗaya ba wanda bai ta ko kafar shi zo makka ba amma abinda zai baka mamaki kuma duk a annaba ba haifafan makka annabawa dubu ɗari da ashirin da hudun nan ko yace maka mursale ɗari uku da sha uku ba haifafan garin maka. duk wanda ka gani a makka to zuwa yayi wani zai ce ma annabi isma'il fa sai mu ce maka annabi isma'il ruwayoyi guda biyu suke magana akan shi riwaya ta farko ta ce eh haifar shi aka yi dan an kawo mahaifiyar shi da cike shi amma waɗanda suka fi shahara a riwayoyin su ne an zo da shi a goye annabi ibrahim ya kawo mahaifiyar annabi isma'il tare da ɗanta annabi isma'il yana jariri da haka annabi isma'il an zo da shi ne ba a maka aka haife shi ba to in ka cire annabi isma'il ba wani annabi wanda ma yake da wata alaƙa da maka mubasharatan ta zama sai dai ta an zo an yi ziyara an tafi ma'anan shi Allah ya killace makka tunda an ce wannan annabin mauliduhu bi makkata to kar ma wani annabi a haife shi a makka wani ma yi wahabi ko shi ne ba shi bane wanda aka haifa a makka a annabawa ijma'an shi ne annabi muhammad shi kadai amma abinda zai baka mamaki tare da haka kowane annabi sai da aka sanya shi ya zo makka ma'anan shi kai za mu baka annabta kamar yadda waccan ayar da kullum muke yawan karantawa nabi kana misaka a lama atikum min kitabin rabbikum a kuma rasulun musaddiqun lima ma'akum la biyu bihi wa la na gala karatu wa kasu ala zalikum isri zuwa ƙarshe a kowane annabi daman sai an ba shi labarin annabi Muhammadu a matsayin shine jagoran da idan kana cikin annabta yazo zaka sauka ka bishi to sai idan yana cikin annabtar sai a ce ko da yake ba za ka samu daman haɗuwa da annabi Muhammadu ba amma ka zo ka yi ziyara garin da za a haife shi A akalla ko ba ku haɗu ba ka ga gari shi ka zo ka gaida yan gari shi sai ya zo ya gaida ɗakin Ka'aba ya ibadan haji ya koma tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Isa alaihi salam ko da yake akwai maganganun malamai da suke cewa akwai annabawa kaman guda hudu wanda su ne Allah bai rubuta mu aikin hajji ba su yi ba amma in ka cire wannan dukkan annabawa mursalai gaba ɗayan su kuma baya ga haka ai sai da aka tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka same shi a Kudus ya jagorance su sallah suka jaddada mubayar su a wurin manzon Allah hadisai ingatattu suna nan dukkan malaman tafsiri da suke sharhi dogo ah, ba irin kamar jalali ne ba malaman tafsiri da suke sharhi dogo irin su ibn kathir irin su al-qurtubi irin su ibn jarir ne tabari da sauran wannan ire-iren tafsirin dukkan idan suka zo fasara ayar subhanan ladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu zuwa karshen aya sukan kawo labarin haduwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabawa wanda kuma hadisai ne ingantattu a Bukhari da Muslim da Musnad da Imam Ahmad da sauran littattafai duk sun kawo wannan data alayhi salatu wassalam shi ne wanda annabawa duk sai da suka zo suka ga gare shi amma garin Allah ya ki bari a haifi kowane annabi a garin dan an riga an faɗa a taura maulidu bi makkata to shi kadai ne annabin da aka haifa a wannan gari mai albarka na makka wa muhajaru bil madinati wa qila aw qala ya yace muhajar wurin yin hijirar shi idan ya bar makka ina zai nufa zai tafi garin da ake cewa madina kala wannan shakkun minar rawi ne mai riwayan ne yayi shakka shin annabi ya ce madina ne ko ya ce taiba amma ala ayi hal ai an san da madina dai da dai ba digari ne da haka ko da kuma wannan yana nuna maka dikka da taka tsantsan da sahabbai suke yi da tabi'ai almajiran su da atba'u tabi'in almajiran almajiran sahabbai wajen nakalto maganar manzo Allah sukan yi kokari su yi iya kokarin su wajen ganin cewa lafazin ma ba su canza ma manzo Allah lafazi ba yanzu amma in ba nan da haka ba menene rawi zai ce muhajaru bil madinati au qala tayba ai da tayba da madina duk gari ne ashe ba wani bukatun wannan amma ya samu confuse wanne din annabi ya faɗa cikin sunayen biyu madinan ya faɗa ko ɗaya ya faɗa to bari ya kawo maka duka biyu ta ga taka tsantsan ana ba da masu ba da tarihi suna ba da tarihi daga manaki na sina Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda shi yasa aka ce aka samu hadisai a wurin shi kaɗan sosai tare da cewa ya musulunta tun farko farkon musulunci tun farko farkon musulunci kuma tun da ya musulunta yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har wafatin manzon Allah amma su Abu Hurairah da suka yi dawo shekara biyu ko uku da manzon Allah a'a uku ne ko nawa ya ya yi musulunta yana ga hijira tana da shekara bakwai mazala yau fashin shekara ta sha ɗaya ga shekara uku da yan watanni ko amma ya ruwaci hadisai dubbai amma sai na Abdullahi bin Mas'udin bai ruwaci ko hadisi ɗari shida ba malamai suka ce abin da ya sa ya takaita ruwayan hadisai saboda tsoron kar ya je ba da labari ya ce annabi ya ce wajen ba da labarin sai ya canza lafazi wannan ce ta sanya da ya ce kala rasulullah aka ce sai ga ya kama karkarwa Ce kama karkarwa akwai wata ibara da malamai zaka ji suna yawan maimaita ta in sun faɗa hadisi annabi sai ce auka ma qala alaihi salatu wasalam daga wajen abdullahi ibn mas'ud suka rawaita idan ya faɗa cikin wannan jin tsoron an ce bai taɓa ce a ƙala rasulullahi ba sai ya kama karkarwa an tambaye shi almajirai su tambaye shi menene yasa da ka ce ƙala rasulullahi zaka yi ta karkarwa ce wallahi ina jin tsoro tunda na ce muku ƙala rasulullahi ya kamata harafan bi harafin yadda ya faɗa haka na faɗa to ina jin tsoro wajen ada'in ko da na isar da ma'anar amma shi ya yi amfani da wani lafazi daban ni na yi amfani da wani lafazi daban ina tsoro wannan ya zama ƙarya na annabi misali misali a fahimtar abdullahi bin mas'ud wa muhajaruhu bil madinati sai aka yi arishi annabi bi tsaye bace yace to kaga ya canza wa manzo Allah lafazi ko da yake ma'anan da yace to shi a wurin shi wannan ma laifi ne a wurin shi Ke sanya aka samu hadisi kaɗan daga wurin Abdullahi bin Mas'ud ka ji yadda sahabbai suke da ladabi wajen abin da ya shafi janabin sirna Rasulullahi to ya zamanin mun nan yanzu ba gaira ba dalili mutum in yana so ya taimaki ƙungiyar shi ko ya faɗi wata falala mara tushe kawai sai ya ce wannan ai annabi ya ce kaza dan yana so ya tallata wani lakanin shi ko ya tallata wani fahimtar shi ko wani makamacin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sassauta ba ko kaɗan a cikin yi masa ƙarya bai sassauta ba alaihi salatu wasalam yana cewa man tara alayyal kadhiba muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minna malaman hadisi suna cewa in kana neman hadisi mutawatin ba khabarul ahadi ba ba hadisul ahad ba al ahadisul mutawatira a cikin mutawatiran hadisai wannan hadisin shi ake kawa a na farko ko na ma'ana hadisin da wane ya ruwaita wane ya ruwaita a cikin sahabbai ana ce sama da sahabi saba'in ya ruwaita wannan hadisin so da yadda manzan Allah bai ba da kofa ko kaɗan ba amma yanzu mu mun bude wa kanmu wannan kofofin da Allah al'umma a kula lamarin manzan Allah ya wuce a yi masa ƙarya annabi ce duk wanda ya faɗi zance ya san kuma ƙarya ya ƙirƙira muni, ya ce to wannan kar ya jira sai an kai shi wuta tun nan duniya ya yi maza maza ya kama wuri ya ce to nan dai dan gudun karta cika saboda ma'ana shi garanti dan wuta ne kawai wani. ya yi iya kokarin shi kar wani ya zama neman wuri ya zaba wa kanshi kwalli ya tabawa a makarin nan akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk mutumin da ya bada labari daga ni amma yana ji a ran shi na faɗa ko ban faɗa ba shi kai shi yana kokonto ya ce to shi ma na ɗaya daga cikin makaryata da haka wallahi ba abu ne mai sauƙi ba ƙirƙirar abin da bai inganta ba danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani addini da zaka gina da hadisin ƙarya duk wani addini da zaka gina shi to ana gina shi da gaskiya ne amma duk abin da zaka gina shi da hadisin ƙarya to wannan kayan wutar jahannama ne Allah ya mana lutufi Allah ah, ya ya mana gafara da haka yace wa muhajaruhu bil madinati aw qala taibata ummatuhu alhammaduna lillahi ala kulli hal yace al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune al'umma masu godewa Allah a dukkan hali a ɗabi'a kakan godewa abin da ya maka daɗi ne to sai manzo Allah ce sai Allah ce al'ummar Annabi Muhammadu su suna godewa Allah a duk yadda suka samu kai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yadda ake godiya nau'i biyu man dai tsakaninka da Allah ko ka samu wani abu wanda zai maka daɗi ka ji daɗin shi kai barin ciki ko kuma ka samu wani abu daga Allah wanda zai dan taba maka zuciya sai manzo Allah ce to idan ka samu wani abu wanda dama haka kake so abinda kake so ne ka samu yayi maka dadi sai ka ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan kuma Allah ya sanya abinda ka samu ba shi zuciya ke so ba a wannan yana dan taba rai ila rashi ila rashin lafiya ne ila talauci ne ila wani cuta ne sai manzo Allah ce to sai ka ce alhamdulillahi ala kulli hal wancan ka ce na gode wa Allah wanda cikin ni'imar shine nagartaccen abubuwa suke cika lokacin da ka samu abin da kake so kenan wannan kuma lokacin da ka samu abin da ba shi kake so ba sai ka ce na gode wa Allah kan dukkan hali kowane hali na samu kai na wa Allah godiya akan wannan to sai Allah tabaraka ta'ala ya sufanta al'ummar manzo Allah a taura bayan ya sufanta annabi Muhammadu sai ce to kuma al'ummar shi sune alhammaduna ala kulli halin masu yawan godewa Allah akan kowane hali wannan kamar alhamdulillah har yanzu ka iska al'umma haka gaske. Allah ya ɗauki ran mahaifinka in an ce maka ya haƙuri sai ka ce mun godewa Allah ya ɗau ran mahaifiya ka ce ka godewa Allah ya jarumce ka cikin iyali ka ce ka godewa Allah a jarumce ka cikin dukiya ka ce ka godewa Allah wannan kan al'ummar manzalla har yanzu ba su tashi akan wannan ba alhamdulillah kaga wannan sufar har yanzu tana nan ba ta daga cikin sufofi da zau da gobe zamani yasa aka yi wasi da su har yanzu dai wannan al'umma ban san wata ba'ifa wanda ba sa gode wa Allah akan dukkan halin da ta samu kansu ba faqala ta'ala alladhina yattabi'una ya rasula an-nabiyya al-ummiyya al-ayatayn wa da ta'ala fabi ma rahmatin min Allah ilin lin daga ciki Allah baraka wa ta'ala ya sufanta annabi alaihi salatu wa salam da sufan nan da ya zo a cikin surat Ali Imran wanda a cikin shi Allah baraka wa ta'ala ke sufanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shine ar-rasula Annabiya, al'ummiya allazi nuna wufil kitabi ko wanda shine manzo shine annabi shine ummi mun riga mun yi magana akan ma'anar ummi a ina ga darasin karatunmu na na goma sha takwas ma'ana abin da ummi yake nufi du'a ya wannan ma shi ma daga cikin tsofin da Allah Ta baraka ta'ala sifar da manzo Allah wa qad qala ta'ala sana Allah Ta baraka ta'ala ya faɗa shi bi ma rahmatin min Allah ilayhi talahum saboda rahama daga Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ka zama kayi sauki kayi laushi gare su wanda shi ma wannan sifa ce da Allah ce wanda manzo Allah walau kunta fazzan da qalbi lam fadu min hawlika fa afu anhum wastaghfir lahum wa sharu fil zuwa karshen aya qala samarkandi al-imam samarkandi yace zakkarahum Allah ta'ala binnatahu annahu ja'ala rasulahu sallallahu alaihi wa sallam rahima bil mu'minin raufan layyinal jani walau kana fazzan Kashinan fil qawli da tafarraqu min hawlihi walakin ja'alahu Allah ta'ala samhan sahalan falkan, barran latifan haka zaka lahu bahar al-imamu Abu Lays a rahmatullahi alaihi cewa Allah ya tunatar da al'umma baiwar da ya musu da ya tashi sai ya sanya annabinsu alaihi salatu wassalam ya zama rahimun bil mai jin kai ga mu'minai sallallahu alaihi wasallama wa yadau anhum israhum wal aghlal lati kanat alaihi mazalla da yazo duk wani abu mai wahala da ya iske annabawa sun zo al'ummunsu da shi sai da ya dauke duk wani abu da ya iske al'umma daure cikin wahalan takura sai da ya kunce musu wannan daure ya dauke musu nauyi ya kunce musu daure ya maida su yanzu al'ummatan baya idan kai zunubi ka diba ka ga abin da mutanen annabi Musa suka yi amma abin da Allah ya ce sai sun yi yabe musu shine sai sun kashe kawunansu fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku tuba zuwa ga ubangijinku da ya halice ku hanyar alaman kun tuba tuban da Allah zai ansa shine ku kashe kawunanku haka Allah ya lutufi dai kawai Allah ya musu akan wannan shine kawai sai ya sanya wani gajimare mai duhu wani baya ganin wani aka zara ta kubba ta kautawa wannan shine lutufin kawai kar a je cikin haske ka gane wannan ne wanan ka wannan ne wanan ka ka kasa sare shi a a da kowa mai laifi ne kawai kan mai uwa da wabi lutufi ɗaya musu ya sa musu gajimare amma mu wani irin zunubi ne ba ma yi amma Allah bai dora mu da wannan ba a zamanin annabawa kafin manzon Allah idan wani yayi laifi al'umma fa banda kafiran wai wannan wanda suka bi annabi ake magana ba idan wani yayi laifi Allah zai aiko wa annabi wane ya yi laifi ka ce masa ka fara shi sai ya aikata kaza wani a ce sai ya je an tsiyaye idan shi an guje idan shi ya daina gani wani sai ya cire wata gaba jikin shi yayar wani irin haka bawali jasa in ta taba jikin mutum ba ruwa zai sa ba zai samu wani dutse mai kaushi ya ta gurin zawa eriyar wurin sai jini ya fito wai wannan shine tsarkaka daga inda bawali ko na jasa ta taba duka irin waɗannan su ne al'isur wal aghlal wanda Manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya isi amma duk ya cire wa al'umma ko mun girman zunubi idan kai zaka tuba tsakaninka da ubangiji wani zai ce ai akwai zunubai na haddi ka lura mana har zunubin da ake haddi Allah ya sanya dokoki masu wahala kafin a kama ka da laifin da Allah ka diba ka ga laifin zina ku kutar da kai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karar ya faɗa bai koyi bace idra'ul hudud bi shubuhat wani yayi laifi amma ko yar shubuha aka samu wanda za ta hana tsaida masa haddi in dai an same ta to kawai a yi amfani da hali da mutane guda hudu za su zo su kama mutum la kadar Allah yana yana aikin alfasha ɗaya idan yayi magana alkali ba su hudun zai kira a tare ba ya zo ya ce ku zo ku ba da labari a'a da ɗaya ɗaya zai rika kiransu in ya kirawo wannan yaya kai iske su sai faɗi ni da iske su hali kaza na biyu ma ya faɗi irin abin da na farko ya faɗa na uku ya faɗi da abin da na farko ya faɗa na farko da na biyu faɗa da za a zo da na hudu shi kuma sai ya saba daga abin da na ɗaya da na biyu da na uku suka faɗa to shi kenan wai sai a dawo da su a ce duk kuma mutumin nan kazafi sai a musu bulala kazafi shi kuma a wanke shi shi kawai duk menene wannan dalilin dalilin al'ummar manzan Allah al'umma ce da Allah ya kewa saboda annabinsu yana tausaya musu daga duk abin da ya roƙa sai da Allah ya musu irin waɗannan abubuwa su ne zaka iske idan kai ga mutum ya yi laifi haddoji da yawa sun hau kan shi haɗi har da haddin kisa to shari'a ta ce ɗaya kawai za a yi masa na kisa misali an kama shi da sata za a yanke masa hannu an kama shi da eh, shan giya za a yi masa bulala tamanin sannan kuma an kama shi da laifin zina kuma ya taɓa yin aure za a jefe shi saboda tausaya sai aka ce to duka waɗannan an yafe yanke hannun an yafe bulalan a yi masa ɗaya amma saboda ƙimar mumini sai aka ce idan haɗe ya haɗu har da na ƙazafi to sai an yi na ƙazafin sannan kuma na kisar. sai ce dalili saboda al'ummar manzo Allah tana da alhurma kar ka ɓata sunan wani kai masa ƙazafi ba a warware aka tabbatar cewa ya an wanke shi daga wannan kazafin da kai masa ba kuma ka tafi lahira zaka zaka mutu ka bar shi da tabo mutane suna kallon shi a matsayin malabi dole sai an yi maka bulalan kazafi dan duniya ta shaidi cewa wannan waran da kai maka kazafi ƙarya ne ba gaskiya bane ga bulalan kazafi amma sannan kuma an tura ka lahira akan wani haddi daban duka wannan yana nuna mana kima da alhurmar wannan al'ummar ta manzan Allah waye nema mana wannan kimar shine Annabi Muhammadu yanzu bai ishe ka ba ya kai ɗan uwa musulmi al'ummar da manzan Allah ya yi tsaye gina mata daraja ya gina mata matsayi a wurin Allah ya gina mata matsayi a tsakanin yan uwanta musulmi kai kuma ya zama ba wanda kake son zubda wa mutunci sai wannan al'ummar da manzan Allah ya wa wannan gatan ya ishi abin kunya ga musulmin da ya zuba ido ko yaushe so yake sai ya tozarta ƴan uwan shi musulmi sai ya wulakanta su sai ya aibata su bayan manzan Allah shekara ashirin da uku ya yi ba dare ba rana yana gina musu daraja kai a dare ka zo ka kace zaka rusa da haka mu san kimar al'ummar musulmi mu san darajar musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna Ka'aba ya ce tana da girma a wurin Allah amma wallahi da girman ta nan bata kai rabu ne da wurin Allah ba ina zato in ban manta ba akwai abin da aka ce al Ahmad ibn Hanbal ya faɗa yace ya rusa Ka'aba da hannun shi ya ɗauko abin gini ya rusa Ka'aba bayan ya rusa ta ya rika ɗaukar tubalinta da ƙasar da aka gina ta da bulan yana ɗorawa ka yana kawo bahar mali yana zubawa yana dawowa yana ɗauka da haka bayan ya rusa ta sai ya kwashe ƙasar ginin duka ya zuba a ruwa ya ce wallahi wannan zunubin ya fi mai sauƙi da ya ta musulmi ya fi mai sauƙi da ya kafirta musulmi musulmi daya da Allah mu kalli yanzu ya muke rayuwa Daka al'ummar manzo al'umma ce da annabi ya gina mata daraja sahabbai suka taso akan ganin wannan darajar tabi'ai suka biyo bayan su akan wani ganin wannan darajar atba'u tabi'in suka biyo bayan su mu yanzu muna kokarin wai sai mun rusa wannan darajar da wallahi duk mutumin da baya daraja al'ummar musulmi yan uwan shi baya ganin kimar su darajar su to shi ne ya jefa kan cikin halaka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsayi ganin ya samar wa wannan al'umma sauki da daraja da rahama da tausayi daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala annahu ja'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam rahiman bil mu'minin raufan wato ya zama mai tausayi ga mu'mine mai jin kai layyinal janibi mai taushin ɗabi'a walau kana fazzan khashinan fil qalbi da ya kasance mai kaushin ɗabi'a mai zafin hali la tafarraqu min hawlihi duk wannan al'ummar da sun baje sun bar shi walakin ja'alahu Allah ta'ala sai dai kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi zama samahan mai rangon mai yalwar taki sahalan mai sauƙin hali alkan mai sakin fuska wanda kullum in ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga yana da sakin fuska ba yadda za a yi ka zo ka iske fuskar manzan Allah a mutuke kuma har yanzu wanda yana daga cikin ɗabi'un da suke burge mutane idan mutum zo mai yawan murmushi mai yawan sakin fuska za ga ya wannan sunnar kawai in ya riƙe ta isa ta sama masa farin jini da kyakkyawar tarba daga al'umma wannan shine sufar manzan Allah falkan mai sakin fuska ne ko yaushe yana sakin fuska yana murmushi yana yana haba haba da mutane barran mai kyautatawa latifan mai lutufi mai taushi mai tausayi haka za ka lahu bahag kamar yadda al musamman ɗan din nan ya faɗa haka ma kuma al Abba haka shi ma ya faɗa karfe nawa ake sallah na sauran miji takwas na ok takwas na sauran lokaci wa ta'ala وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال أبو الحسن القادسي أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية وفي قوله في الآية الأخرى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وكذلك قوله تعالى وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد إلى آخره وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقوله تعالى آه wa qawluhu ta'ala wasdan ay adulan khiyaran wa ma'ana hadhihi La'aya wa kama hadaynakum fa kadhalika khassasnakum wa faddalnakum bi an ja'alnakum ummatan khiyaran adulan litashhadu lil anbiya'i alayhimus salatu wassalamu ala wa umumihim ويشهد لكم الرسول صلى Alayhi عليه وسلم بسركم qila inna allaha jalla jalaluhu idza sa'ala al-anbiya hal ballagtum fa yaquluna am fa taqulu umamuhum ma ja'ana min bashirin wala nadhir wa tashhadu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam lil anbiya'i wa yuzakkihim an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa qila ma'ana al-aya innakum hujjatun ala kulli man khalafakum والرسول صلى الله wa sallama. hujjatuna alaikum akahu samarqandi wa qala ta'ala wa bashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda Ya yace Allah tabaraka ta'ala yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan haka kuma muka sanya ku zama al'umma matsakaiciya litakunu shuhada'a 'alan nasi domin a nan matsakaiciya amma idan ka hada da hadisin da yake cewa khairul umuri awsaquha to sai mai sanya malamai suke fassara ta da khiyar zababbu saboda ma'ana matsakaita ma'anan ke kenan amma kalman kawai matsakaita ne litakunu shuhada ala nas Allah ya ce na sanya ku zama haka dan ku zama masu shaida akan mutane wa ana kafiran da suka zo kafin ku wa yakuna rasulu alaikum shahida shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama mai shaida akan ku ala abul hasan al-qadisi abul hasan al-qadisi yace أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية يتي بهذه الآية دوانا آية أبان الله الله تبارك وتعالى يبين من فضل نبيه وفضل أمته falalar annabi mu annabi Muhammad da falalar mu al'ummar annabi Muhammad saboda ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi wannan ya nuna fadalar mu al'ummar manzon Allah wa yakuna rasulu alaikum shahidan wannan ya nuna fadalar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina gani karatun da ya wuce na na biyu da ya wuce na na 18 kenan mun yi magana akan ma'anar da alqadi ya ce la'ifar da ke cikin kasancewar manzon Allah shahidun alaina da Allah ya sufanta shi da sufar shahada shaida menene wannan sifar ta kunsa na yabo mun riga mun yi wannan karatun a halkar mu ta goma sha takwas da haka kawai yannan yana cina mana cewa Liya kunar rasulu alaikum shahida wa yakuna rasulu alaikum shahidan yana nuni zuwa ga wannan shine ke bayyana fadlar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya bayyana fadlar mu'uwar umar manzo Allah shine li takunu shuhada ala nasi jagan ku ummatan wasan da kunu shuhada ala nas wa fi qawlihi fil ayati ukhra da kuma faɗar da Allah Ta baraka wa ta'ala yi. a cikin wata aya ya ce wa fi haza li yakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada ala nas ce da cikin wannan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mai shaida akan ku ko kuma ku zama mai shaida akan sauran mutane wannan shi ma yana nuni zuwa da fadla na al'ummar manzon Allah da kuma fadlan manzon Allah wa kazalika qawluhu ta'ala da kuma fadin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida wannan idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ana nufin mu lokacin da za mu ɗauko wa kowace al'umma wani mai shaida da zai mata shaida ko kenan mu ne za a ɗauka matsayin wannan masu shaida ɗin saboda waɗancan ayoyi da sai gabata waje na ka ala haula shahida shi ko manzo Allah zama mai shaida akan mu wa qawluhu ta'ala wasaban yace da Allah tabaraka wa ta'ala ce kazalika ja'alnakum ummatan wasaban ita wannan kalmar wasaban din ai adulan khiyar waɗanda suke akan daidai ba karkata kuma zaɓaɓɓu ko kuma a'a masu adalci kuma zaɓaɓɓu wa ma'ana azin da aya ma'anar wannan aya ɗin wa kama shi shine ce kamar yadda muka shiryar da ku ka hassas naku. kamar haka ne ko bayan mun shiryar da ku sai muka keɓance ku hanyar muka sanya ku zama wata al'umma zaɓaɓɓiya mai adalci litashhadu lil anbiya'i alaihimu salatu wassalam ala ummi domin ku zama shaida ga annabawa akan al'ummatansu domin za a zo ana jayayya tsakanin annabawa da al'ummatansu shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin shi na alkali alkali baya shaida shi ya sanya duk abin da za a yi sai ya tambaya kai annabi me ya faru kai al'umman shi me ya faru haka ko wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalina wala naqussanna alaykum bi ilm ko bi ilm wa ma kunna ghaibi zan tambayi waɗanda na aiko zan tambayi waɗanda na aikowa dan alƙali baya shaida ran nan Allah alƙali ne da ka duk in gardama ta yi gardama wane ne shaidan sai Allah ya dauko? mu al'ummar manzo Allah sai mu shaidi annabawa akan abin da suka faɗa mu ƙaryata kafirai akan jayayya da suka yi annabawansu Shi ne ma'anan na an lil anbiya alaihi wa wassalam ala biyu. domin ku zama kun yi shaida wa annabawa a ta al'ummatansu wa na kumar rasulu bi sidiki nan kuma wa ya ar-rasul alaikum shahidan malamai sun yi maganganu akan ma'anar alaikum ka'ida shahidtu lahu da shahidtu alaihi suna da bambanci idan ka ce shahidtu lahu na yi masa shaida abin da ya faɗa gaskiya ne shahidtu alaihi na yi shaida akan abin da aka faɗi a kan shi na zargi haka yake ne bambanci an gane sai aka zo aka yi ƙara wani ya ce wane ya mun laifi iri kaza to idan ka zo ka ba da shaida wanda idan ka tabbatar cewa wanda ya faɗi cewa an yi masa laifi gaskiya ya taushe hiccalahu wanda aka zargi cewa ya yi laifin bayan ya yi gardama ka tabbatar cewa eh, ya yi laifi to shahidta alaihi to sai malamai suka ce wa yakuna rasul alaikum shahida manzo Allah zai yi shaida akan mu akan laifukan mu kenan sai suka ce a'a ai su hurufin jar wani yana wakiltar wani wani yakan zo amma a madadin wani da haka alaɗin nan ta zo bi ma'ana li wa yakuna rasula wa yakuna rasulu shahidan lako annabi zai muku shaida a lokacin da kuka yi wa annabawa shaida kuka ce sun isar kafirai suka ce to ai ku ma mu yarda da ku ba da haka yanzu an gama jayayya tsakanin kafiran annabawa da annabawansu an dawo jayayya tsakanin kafiran annabawa da mu to mu kuma yanzu sai an nemo wani shaida ya saki shigo tsakiya to shine wa yakuna rasulu alaikum shahidan ai sai annabi sai yanzu zo sai ya gaskata mu mu da muka ce annabawa sun yi gaskiya in an ce to ku ina shaida ku sai mu ce annabi muhammadu to da haka nan ala sai a fasara ta da la li li yakuna rasulu lakum shahidan kenan ba alaikum da ma'anan alaikum ba wasu ko malamai sun ce ba haka bane sun yi taujihin ta idan gaban karatun wannan yazo zamu bayani haka daga anan sai ya ɗauki wacce ma'anar sai ce wa la kumar rasulu bisri sai annabi alaihi salatu wassalam ya muku shaida ce abinda kuka faɗa ɗin nan da kuka shaida annabawa lalle gaskiya kuka faɗa kila alqadir ya ya ce wani maganar wata ma'anar wasu malaman sun ce inna allaha jalla jalaluhu idza sa'ala al-anbiya cewa Allah tabaraka wa ta'ala idan ya tambayi annabawa hal ballagtum shin abin da aka aiko kunnan da shi kun isar fa na na'am sai dukkan annaba su na'am ya ubangiji mun isar fa taqulu ummuhum sai al'ummansu su ce ma ana min bashirin wala nabiy to mu dai Allah ba wani annabin da ya zo mana wani annabi da ya mazo ya yi mana bushara sha wai a zo a bika in an bika akwai kyakkyawar kuma lahira bai zo ba mu ba gaishe ba ko wani mutum ya zo ya ce in muka ci gaba da saba maka da bauta ma waninka muna da mummunar kuma lara wallahi mu dai ba a yi wannan ba ma ja ana min bashirin wala nabi ba wani annabi mai bishara ko annabi manzo mai gargadi da ya zo mana babu kaga an kama gaddama wa tashhadu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam lil anbiya sai al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi sallama su zo su yi shaida ga annabawa wa yuzakkihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai shi kuma annabi Muhammad alaihi salatu wasalam sai ya zo ya tsarkake wannan al'umman tashi cewa abin da suka faɗa din nan na shaida da suka wa annabawa gaskiya suka faɗa wakila alƙazi ya ce har yanzu a wata ma'anar ayar cewa innakum hujjatun ala kulli man khalafakum ku al'ummar manzon Allah da ya ce ja'alnakum ummatan wasaban ku hujja ne akan duk wanda ya saba ku? ku akan kanku hujja ne akan duk wanda ya saba ku ma'ana duk wanda ya saba muku to yana kan bata ya za a gane wane yana kan daidai ko yana kan bata a kalliya yake da ku wanda ya yi daidai da ku yana kan daidai wanda ya saba da ku yana kan bata kawai haka Allah ya je ku zama litakunu shuhada ala nasi kawai mujarradin rayuwanku ku al'ummar manzo Allah kun isa shaida akan wani ku hujja akan wani ku duk wanda bai zama irin ku ba automatic wannan mutum batacce ne shine wannan ma'anar ne ta kunu shuhada ala nas din rayuwanku kawai hujja ne akan wani ku alaman khalaqa wa rasul sallallahu alaihi wasallam hujjatun alaikum shi kuma annabi alaihi salatu wassalam shi kuma sai ya zama hujja akan ku kasancewar ku da yadda yake fatan ku kenan bin ku da yadda yake shiriwa ku kenan haka Hausa Markandi ce wannan fassarar al'imamu abu Abu Lays Samarkandi shi ya hakaito shi wa qala ta'ala wa bashiril ladzina amanu anna lahum da sidqin inda Ka kai bushara ga waɗanda suka yi imani cewa suna da tabbataccen matsayi a wurin ubangijinsu ka tadatu wal hasanu wa zaidu na aslama qadama sidiqin huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam yasfa ulam yace a katada da al-hasan da Zaidu ibn aslam suka ce ma'ana anna lahum qadama sidiqin wa bashiril lazina amanu anna lahum qadama sidiqin kayi wa mumune bishara wannan fasara ta su ta yi daɗi ka yi wa mumune bishara cewa suna da manzan Allah shi ne kadama sirgin anna lahum kadama sirgin suna da annabi Muhammadu shine ma'ana kadama sirkin huwa Muhammadu suna da annabi Muhammadu shi ko tunda suna da annabi Muhammadu Ya yashfa'u lahum inda rabbi zai cece su a wurin ubangijinsu da kashe duk wanda ya imani ya kwantar da hankali shi na da manzan Allah shi ko manzan Allah shi zai cece shi inda rabbihi a wurin ubangijin shi ko da an samu wasu yan kusakurai na kasancewar shi dan adam in dai ba annabi bane to ba masumi bane kullubun adam khata'un ko ce kullubun adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun kowane ɗan adam mai laifi ne mai kuskure ne mafi alkhairi ce masu kuskure su ne waɗanda suke in sun yi kuskure suna tuba da haka ashe muminai su kwantar da hankalinsu suna da annabi Muhammadu yana nan ya shirya zai cece su a wurin ubangijinsu Allah ya ba mu annabi Muhammadu. wa an hasani aidan har yanzu daga al-imamu al-hasan al-basri ma'ana hiya musibatuhum bi na musibansu abin gwajin su da annabinsu an aje shi idan sun bi shi sun dace in sun saba masa to sun halaka shine gwajin su an gwada su da annabi sallallahu alaihi wasallam wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu hiya shafa'atu nabiyyin muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'anan kada musulkin din shine shafa'a ceton da annabinsu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai musu huwa shafiqu sidqin inda rabbihim shine mai mai ceto na gaskiya a wurin ubangijinsu wa qala sahal ibn abdullahi tustari hiya sabiqatu rahmatin awda'aha fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam anan kadama sidqin shine wata gabatacciyar rahama wanda Allah yayi ajiyarta cikin annabi Muhammadu shi yasa ƙarshe da manzon Allah ya zo sai ce wa ma illa rahmatan lil alamin saboda waccan sabiqatu rahmatin din da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Muhammad ibn Ali at-Tirmidhi huwa imamu sadiqina wa siddiqin shine a Muhammad ibn Ibn Ali a Tirmizi, wannan ba Tirmizi wancan mai hadisi na jami'u wannan national ba sunan tirmizi wannan alhakimu tirmizi daban yake shi ma yana da rubuce-rubuce kuma alhakimu tirmizi yana zato shi ne littafin kutubul auliya ah, khatimul auliya to khatimul auliya alhakimu tirmizi sufi ne babba sosai yayi maganganu akan zuwan shehu tijjani kafin zuwan shehu tijjani da wajen shekara ɗari shida ko ɗari bakwai ya rubuta littafi ya faɗi shehu tijjani ya faɗi shi ina ga ɗan ƙarni na shida ne ya riga ibn taymiya zuwa ya faɗi shehu tijjani da garin da zai yi rayuwa yankin magarib din nan da sunan shi da labarin shi duk gaba ɗaya rubuta da tafi ibn taymiya ma yi magana akan wannan littafin na katimul auliya ne ya soke shi ya faɓɓata shi idan ka duba cikin alqur'an bayan auliya ibn rahman da awliya shi da ibn Ya yi magana akan araki mutum da maganan da ya akan shehu tijjani radiyallahu anhu wannan shi ne wanda shi al-asabi ya ne ba wancan tirmidhi mai sahih musnad ba yace ma'anan kadama sidqin huwa imamu sadiqina wa siddiqin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban masu gaskiya kuma shugaban masu gaskatawa ash-shafi'u al-muta kuma shine mai ceton da ake yi wa da'a wasa'ilul mujam ma'ana mai ceton da ake yi wa da'a duk abin da yace a bashi ceto ce ake to to kuma wannan ai ai hadisi ne ingantacce hadisin bukhari da wani shi washfa tushaffa ka nemi ceton kowa kake so za a baka dan haka ashafiul muta kenan wanda duk wanda ya ce a bashi ceto kawai da ya ce a bayan ceton wani sai a ceto a bada na jama'a kaza sai a ceto wasa'il mujab shine mai roƙon da ake amsawa nan take sal tuba roƙi a baka sallallahu alaihi wasallam shine muhammadun sallallahu alaihi wasallama hakahu anhu as-sulami as-sulami shi yau riwayan wannan daga shi ana kifi tirmidhi alhamdulillah mun kawo karshen wannan kusani mun sani idan da inda tambaya Assalamu alaikum. Wa ana ina son ɗan ƙare mana nasiha ga wasu zuwa wasu malamai za ga malami ya kai wa dan uwansa malami ziyara ina so a wasu malamai nasiha za ga kaji malami ya ji ya kai wa dan uwansa malami ziyara za ka ji mutane suna zagi